An fara taron ministocin ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan Da'ish a ƙasar Kuwait, inda ƙasashe su saba'in da hudu suka halarci wannan taron har ma da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron kuma mun zanta da shi akan lamuran da suka shafi yaƙi da Boko Haram da 'yan ta'adda a Kim a yankunan Sahel da suka haɗa da Nijar, Najeriya, Mali, Kamaru da kuma Chadi ga abin da ya ce. Eh, assalamu alaikum na farko shine in ce abin da ya kawo mu dai kowai shine taron haɗin kai kasashe guda saba'in da biyar na duniya wanda suka yi niyyar su gama ƙarfi don su yaƙi eh, ƙungiyar 'yan ta'addan na wadda ake cima daya da wannan taro ne da muka yi nan a ƙasar kowa don mu gani cikin koko da muke da wannan 'yan ta'adda ina aka kwan wace nasara aka samu mu yi kinji kuma menene a gaban mu to wanga dai shine muhimmancin wanga taro to ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen nan wanda na gaya guda saba'in da biyar da suke yin wannan haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan ta'adda da ta me amfanin wannan taron ga ƙasashen afirka kamar su niger nigeria da su mali na farko shine ga lissahin muta'addanci bai da iyaka wanda ke ta'addanci siriya ko iraq duk su ne suke kai mana hari nigeria ko mali ko iyakar niger da burkina wannan na farko ne ina ji a duniya kowa ya tabbata 'yan ta'adda duk guda ne ba su da wani imani ba su da addini ba su da iyaka tunda duk in ka diba yawancin kasashen duniya sun kai musu ta hari ko ta wani hali kenan na farko eh, su yan suna gaba da duk kasashen duniya da ka sani yanan na biyu kuma kamar yadda masu lissafi suke gai kamar kuma yadda kowa yake tsammani yadda aka kai musu hari a kasar iraq da syria aka na aka roga za su kwarai to mutane suna gudun a ce wannan 'yan ta'adda su gudu koma afirka kuma ana tsammanin ma in sun koma afirka yawanci inda suke iya zuwa shine yankin sahel kuma wannan lissafi yana da hujja tunda ka gani in ka diba 'yan eh, ƙasashen waje suke zuwa yaki iraq iraq ko syria sun fara ragewa a wannan kasashe amma suna nan ga karuwa a ƙasar afirka inda sun kai wajen dubu uku da suke yawo a cikin ko ina cikin kasashen kenan mu lissafin mu shine idan muna so mu ci nasara da yaƙi da yan ta'adda shine aikin da aka fara a ƙasar iraq da kasashe suka ba da goyon baya suka ba da haɗin kai wannan aiki ba a kare shi ba a tabbatar da cin nasara sai in mun Eh, kaima wanda ke arewan mali ko kuma 'yan boko haram ko kuma wanda suke libya a ce mun ci nasara bisa kansu idan dai a da yaushe akwai damar su koma wata kasa su laɗe don su kai ta'addanci to kasashen duniya ba ci nasara ba shi yasa yau kasashen afirka suka ce ya kamata a yi taro ma na musamman na 'yan ta'addancin nan da suke can syria ko iraq wanda aka kai ma hari har aka samu nasara bisa kansu ina za su koma don mu kare kanmu ka a ce kasashen mu za su koma kuma su zo su kawo mana sabuwar matsala don su zo su kama ma 'yan uwansu da ke arewan mali ko kuma yan boko haram ko libya yan ta'adda hudu guda ne kowace ƙasa suke aƙidar su guda ce babu imani ga rayuwar ɗan adam babu mutunci ga rayuwar ɗan adam su kawo fitina su kawo tashin hankali a cikin ƙasashe shi ta ne ya dame rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya tafiya ba So am waɗanda ba sa yin za'iqatul mauti mutuwa mai yawan nema lokacin ka idan har ya zo mutuwa ba zai isa kama ba tarbiyar addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba sannan al'adar hausa ba ta zo da zaman shirme ba mukula da zama na lumana wanda al'adar mu ta nuna banda al'ada mummuna kar a saye kakata da husuma fitina a ba san karshe ba hausawa sun ɗaukaka duniya saboda zama na kyau da lumana ƙasar hausa ta cika ta batsi saboda sun tashi wasu can an bar su da nishi wani nan an sassara shi kasuwanni duk sun tashi har bari ba ne ba tarbiyya ba dawama cikinta sannan kai aiki don lahiranka tamkar gobe za ka ɗauke ta karka bi soyayyar zuciyarka amma laifi kadda ka ɗauka kadda ka ɗauki hukuncin kanka ra'ayi ba doka ne ba Hausa. karshe ba